Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. alaikum masu sauraron mu. Bilkis Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke maku barka da sake kasancewa tare da mu a wannan lokaci a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. A shekarun baya ba kasafai ake samun mata masu aiki a ma'aikatan gwamnati ko masu zaman kansu ba, amma zamani ya zo saboda dalilai daban-daban. Kusan kowace ma'aikata aka je za a samu mata da maza suna aiki a wuri ɗaya. Hakan kuma ya sa ana yawan samun ƙorafe-ƙorafe daga mata har maza cewa ana neman su da baɗala. Duk da cewa yawanci an fi neman mata da lalata, amma yanzu abin ya kai har mazan ma ba a bari ba. Abokiyar aiki na Halima Jimrau ta tattauna da wata mata wadda ta buƙaci a sakaya sunanta inda ta tambaye ta ko an taɓa neman yin baɗala da ita a wurin aiki. Eh na taba samu um, a inda na yi NYSC na akwai wani manaja da muka da shi. Hmm. So in na zo aiki haka don ni gaskiya don aikin da nake yi a ofis din ya kamata in zo da sassafe kafin duka mutane su zo. So in na zo haka sai in gan zai zo sai ya rungume ni wani rana ma ya zo sai ya samu baki a bayan kunyi ko a bayana sai kullum haka yake yi amma ni ban san yadda zan iya giya mashi wai ya dena don ranar ni karamin yarinya ne kuma ni kofa ce ban san ko zan iya yi mashi irin wancan magana kuma tun da shi yana shugabanki eh yau wato yaya kika yi kika kwaci kanki daga hannun wannan mutumin akwai um, wani colleague na a office da ya dan gani wai kullum in manaja din ya kira ni shiga ofis din shi in na fita sai fuska na ya canza kamar raina ya ɓaci so ya tambaye ni sai na gaya mashi abin da ya faru shine ya ce min wai in ya kira ni kuma na gan abin da ya kira ni ba abin aiki ba san ce mashi ina son fita in ya zo yana so ya rungume ni san ce mashi ba na so wai na bude mashi ido daidai na so da na ga na fara yin haka abun ya dan ragu amma sai in ya gani a ofis ko in na yi wani abu ko ba ni ma na yi ba sai ya dinga zage ni. Eh, ya tsane ki. Eh, a idon kowa yana ta zagi na amma bai daina ba from time to time shine idan zai zo yana so ya rungume ni na ce a'a sai ya bari wani rana kuma ya zo kuma. Amma abun don mutane sun fara sani wai oke ga abin da yake yi. Mm-hmm. Sai um, admin ta kira ni wani rana sai ta tambaye ni wai haka haka yana faruwa sai na gaya mata wai A. Eh, sai um, na zo aiki the next day na gan wai um, CEO company din chairman din company ya eh, zo eh. sai an kira ni ya ce mun in gya mashi abin da na ce manaja din ya yi sai na fara sai manaja ya ce shi sai na ce eh da na gan zai zai kamar ni na karya sai na gya kowa duk abubuwa da yake yi sai an ce mutu tafi then mm. after that sai sacked Eh, bayan nan aka kore shi daga aiki. Eh. Yau wato a lokacin da yake tattaɓa ki yana runguma ki ba kya so yaya kike ji a cikin zuciyarki? Kamar in yi kuka na fita daga school ƙaramin ya ce gani nan ina service ban san ko eh, ina giya ma kowa ko ina ce mashi ya dina abin da zai je ya ce na yi ko na yi Wata baiwar Allah kenan wadda ta taɓa fuskantar cin zarafi ta hanyar neman yin lalata da ita a wurin aiki. Ko me ke sa mace ko namiji aikata cin zarafi ta hanyar neman yin lalata? Tambayar da na yi wa wani farfesa a sashen nazarin zamantakewar ɗan adam kenan. Abdullahi mai Kano ma da malami a sashen nazarin zamantakewar ɗan adam da ke jami'ar Bayar ta Kano. Cin zarafi na neman baɗala ɗin mm. wanda ake kira a turanci sexual harassment. Mm. abubuwa da yawa ke kawo cikin mutane na farko ya kamata a take da muhimmanci ita ce ɓangarorin biyu na nufin mata da maza mm. kowa na iya jawowa abin da zai haifar da cin zarafi na neman baɗala. Mm. Yawwa ita mace a mafi yawan lokuta ita aka fi cin zarafi musamman na neman baɗala saboda yadda take watakila kya iya cewa eh, gabatar da kanta a gaban mutane ko wajen aiki ko makaranta ko wasu harkoki da take zuwa ko a kasuwa musamman ko hmm. misali a ce yadda take shiga sa kayan da take sawa da rashin kamun kai da yawan kula mutane hmm. you know mace ta zama lus haka ba ta rike mutuncinta ba ta tsare gida you know ba ta kare darajarta da kuma watakila da take kayan da take sawa da jawo ta ja hankalin mutane za su iya kokarin su kuma cin zarfinta ta neman baɗala tare da ita na biyu wanda yake da muhimmanci shine halayyar maza na cewa akasar lokuta idan mazaje ya kasance sun samu kaɗaituwa da mata a wuraren da suke ganin kamar wata dama ta samu ko musamman ita matar ya kasance ta ba su wata kofa ta kulawa ko ta magana ko ta shiga min na ce shiga kaya ta sawa mm. sai ki ga su kuma da suna zama aggressive wajen kokarin cin zarafinsu na neman badala din mm. abu na uku wanda shi ma yake da muhimmanci kwarai da gaske yanayi na zamani da taɓarɓarewar tarbiyya a cikin al'ummarmu ta jawo cewa maza sun aje kima da daraja da girma da Allah ya basu mata sun zubar da daraja da kima da jan mutunci da kamata su yi su ma ino ya zama na kowa ya sakankance an ɗauki ɗan uwan juna ɗaya ino babu wasu restrictions ko limitations da suke hana ma'amalan maza da mata hmm. ko kuma idan ana yi ɗin an kasa tsare mutunci kowa ya kasa tsare mutuncinsa wannan ya jawo can taɓarɓarewa kuma za mu yi kuma taɓarɓarewa tarbiyya ta yi yawa ya zama na mata da yawa a wuraren dama ko a makaranta ko a wajen aiki ko a kasuwa ko wuraren da suka je yin wani abu sukan fuskanci barazana na cin zarafi na neman badala. wani abu da yake da muhimmanci shine talauci hmm. a cikin al'umma wani ka iya cewa ta yaya talauci ke kawo cin zarafi na neman badala. Hmm. Wasu matan rashi kan sa su yi sako-sako da tarbiyyarsu su yi sako-sako da jikinsu su yi sako-sako da ma'amalarsu su kuma ya zama da suna jan mazaje ko waɗanda irin mazaje jikinsu kusa da su wanda yake buɗe ƙofar cin zarafi na neman baɗala a cikin al'ummar musamman a wannan zamani irin namu. Farfesa Abdullahi Madaki mai Kano kenan malami a sashen nazarin zamantakewar ɗan Adam a Jami'ar Bayero ta Kano. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a shafinmu na aminiya da dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta wato facebook.com aminiyatrust da kuma ta twitter.com aminiyatrust Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. Da ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos, jihar Filato. Sai kuma a rediyon Badegi a kan mita 91 a Mina, jihar Neja. barkan mu da dawowa. Idan ba ku manta ba, muna tattaunawa ne akan cin zarafi ta hanyar neman yin baɗala da mata ko maza a wurin aiki. A farkon shirin kun ji daga bakin wata mata da aka taɓa cin zarafinta ta wannan hanyar. Sai kuma kuka ji dalilan da ke sawa wasu yin wannan mummunan abu daga bakin wani farfesa a fannin nazarin zamantakewar ɗan adam. Me kungiyoyin fafutukar kyautata rayuwar jama'a ke yi don wa waɗanda aka ci zarafinsu ta hanyar neman yin baɗala da su a wuraren aiki ko ma'aikatu? Wani lauya daga kungiyar Reformers League ya yi mana bayani. Sunana barista Jethro Joshua ni lawyer ne daga Reformers League wato kungiyar da ake ce da ita Reformers League for a Better Society. ƙungiyoyi masu zaman kansu kamar irin namu muna da lauyoyi wanda suke aiki da mu wanda mukan tura su kotu su shigar da kara mai kamancin haka sannan mu tabbatar cewa karan kotu ta ji magana an tabbatar da cewa masu laifi an ba su hukunci har ga karshen magana in ya so wani lokaci mukan samu mu tabbatar cewa waɗanda su aka ci zarafin su ɗin an compensating ɗinsu yadda ya kamata wani lokaci kuma bisa ga yadda eh, maganan take mukan tura shi zuwa wurin 'yan sanda domin bincike wani lokaci kuma mukan rubuta wasiku zuwa wayansu kungiyoyi ko na gwamnati ko kuma wayansu kungiyoyi masu zaman kansu domin a tabbatar tabbatar da cewa an gudanar da magana yadda ya kamata. To su waɗanda aka ci zarafin nasu me ya kamata su yi? Da farko wayanda aka ci zarafinsu ya kamata su kai kara ma wanda yake gaba da su sannan kuma yana gaba da wanda ya ci zarafinsu ɗin. in kuma suka kai kara shi na gaba da su bai ɗau wani mataki ba domin ya kwato musu yanci da za su iya su kai kara zuwa ga akwai kungiyoyi wanda gwamnati ta kafa wanda suke jin irin kara irin mai kamancin cin zarafi a wurin aiki kaman wanda ake ce da ita public complaints commission ko kuma wani lokaci bisa ga ya dangantaka yadda maganan yake za su iya su kai kara ko wurin 'yan sanda ko kuma su je su samo lawyer sai su yi kara ga wurin shi shi ya san yadda zai shigar da magana. Mr. Jethro Joshua kenan daga kungiyar Reformers League. Shin cin zarafin mutum ta hanyar neman shi da baɗala na da matsayi a cikin dokar Najeriya? Abokiyar aiki na Halima Jimrau ta sake dawowa ina ta miƙa wannan tambayar da ma wasu tambayoyin ga wani masanin dokokin ƙasa. Eh yana da shi saboda bayan muna da shi a tsarin dokoki a wato na shari'a da kuma bin haƙƙin ɗan adam nan mun rattaba hannu a tsare-tsare da yarjejeniya da ƙasashen duniya iri-iri da hadda united nation da mun sa hannu mun yadda da tsari domin kare mutuncin mata da kuma ɗaukaka matsayinsu da ba su dama a yi gwagwarmaya da su a cikin rayuwa ta duniya saboda haka akwai dokoki dama can da muke da su sa'annan kuma akwai wanda muka karɓo da kasashen waje da muka domesticating wato muka mai da su dokokinmu tun da najeriya a ɗaya ke daga cikin ƙasashe da ke cikin a nahiya ta duniya gaba ɗaya. To idan muka duba barista ka yi maganan mata, an mun duba wannan al'amari ba mata kawai ya shafa ba har da maza, akwai mazan da idan a wajen ayyukansu idan mata ne shugabanninsu, ko kuma idan suna da abokan aiki mata su ma suna huskantar irin wannan cin zarafin. Wannan haka ne to amma saboda ba zan ce girman kai namiji ba, idan ce wato inda ya ɗauki kanshi yawanci ba a fitowa da irin waɗannan ƙorafai da koke-koke to sai aka ɗauka kawai wa mata akewa to amma yanzu ta fito fili har maza su kansu suna cikin wannan barazana da tashin hankali na cin zarafinsu da neman a yi abubuwa da bai dace da su ba musamman idan suka samu kansu a ƙarƙashin wato shugabanninsu da ke mata to amma gaskiya gaya ya fi yawa a inda mata suke ƙarƙashin maza mm. To amma duk da haka doka bai bar abin na ɗin hakan nan ba maza su manto da kariya da ke shimfiɗa cikin dokokinmu. Mm. Yau wato idan aka samu mutum mace ko namiji da aikata irin wannan laihi na cin zarafi ko neman wani da yin abubuwan da ba su kamata ba ko neman wata wani irin hukunci doka ta tanadar a kan irin waɗannan mutane ya danganci yawan laifin akwai wanda zai kai ga hadda tafiya gidan wakafi akwai wanda zai tsaya a biya diya akwai wanda zai kai ga an kori mutum a aiki ya kuma biya diya an kuma kai shi gidan ah, wakafi saboda haka ya danganci wato gravity wato yawan laifin da aka yi a kin ga yanzu a kawai mutum ya kai hari wa mace ya bambanta da nan nan kuma a ce wannan kawai ya nuna mutane to idan baki kaza ba to batun aikinki ko matsayin da kike lallai za a yi mai barazana to kin ga nan an samu dirka dirka na laifuffuka iri uku to ya danganci wani laifi a kai cikin uku to sai a daidaita shi da hukunci da ke cikin tsarin dokokinmu. Barista Buhari Yusuf kenan masanin dokokin ƙasa. Tama sauraron mu a nan shirin namu ya zo ƙarshe. Sai kuma wani lokaci na gaba idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu da wani sabon shirin. Kuna iya sauraron shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta wato facebookcom aminiyatrust trust. da kuma twitter.com slash trust Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma in Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. da Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau, sai kuma a rediyon Badegi a kan mita 90.1 a Mina jihar Neja. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Halima Jimrau da editan shirin Sagir Kano Sale, ni bilkis Ahmed nake cewa a huta lafiya.